wani wurin nan ah, na zo in gaya ma kowa a ah, Najeriya a duniya gaba daya cewa wai ah, ita CG na jiha ta haɗa panel wadda su bincike akan um, zargin da UNSS Assembly suka ne. kan maganar nan ni dai na gaya musu ba su da hurumin aikin nan da abin na kotu. Sai kuwa idan suka ce za su ci gaba lallai sun nuna cewa su jahilai a wurina don ya kamata su san abin da ya kamata su yi kuma ake kamata su tsaya akan abin da nake magana Allah da iko yake wai a ce wannan gwamnatin nan mun zo a sa an kotu ba mu ci zaɓe ba amma kotu ta ce a su ne na ɗaya su ba su bi da ba mu na bi a an ba da order a tsaya a dakata har sai ta ba da ƙarshen judgment nata amma wai a waye gari yan sai tsasan mai su ci su cigaba da wannan hidimar sai kuma ita ma CJ ta biye musu duk da ilimin ta ta yi shekara fiye da sha biyar a siji na zafar state amma yi awaye waye gari jahilai suna sata sai abin da bai kamata ba gaskiya wani abun kunya ne kuma abu ne wanda fati ina za su tashi za su ke kara wani MPs na gode wa gaske amma zargi da ake wani abu ne ya faru tsakanin ku a to da ke abu mai sauki ne duk abubuwan da kuka na da suka faɗa na muku tsori yau yanzu na idan tashi na ce na shiga jabi na da su ko mi an wanke so akwai gaskaci har da nan ai a ai kin tambaya so a tsaya a duba a duba wannan mutane da wannan su ba abin da suke so iyaka zuciyarsu su ci burinsu to ni ba haka na gada ba ba ba haka na gada ina na ba ba haka na haka na ba abin da na ko wani kira kake wa supporters na kayan a supporters kuma sun samu nasara za su samu nasara ba domin muna tare Allah supporters ko mu ko na muna ba su hakuri mu bi a hankali insha Allah za mu nasara karshen abin nan kafin 2022 kila mun samu nasara mu face ta hannun su ko mu samu mu taimaka mutane ai abin da ya kamata a jasa na gode kwarai da gaske